kira kuma ina ƙara jan hankali ga gwamnan Bauchi Alhaji Bara ƙauren Bauchi wannan bawan Allah Idrisu shin wai doka ba zai yi amfani da ita bane shi shi yake so ya zama jagora a garin Bauchi wannan bawan Allah Idrisu babu yadda za a yi da shi ne ƙauren Bauchi kai ne fa lamba one citizen a garin Bauchi kai ke da cewa a yi kake da cewa a bari kuma duk mutumin da zai wa'azin kawo tarzoma constitution ya yadda wannan mutumi a hana shi yin wa'azin kawo tarzoma ko kuma ma a hukunta shi to wai shi idrisin nan tsoron shi ake ji tsoron shi ake ji ne Alhaji Bala ƙauren Bauchi ƙaura ba ake ce maka ba wanda zai maka zara amma Idris ya zo yanzu kama shi yanzu guduwar da ya gudun hijira aka samu aka lallaɓe ka ya samu ya fito wasu manya aka baka hakuri ka kyale shi to yanzu gashi ya fito irin wa'annan maganganun ko kansila bai kamata a gayawa ba maganganun da Idris ke faɗa akan ka gwamna wallahi ko kansila bai kamata a gayawa ba ballantana ciyaman ballantana dan majalisa ballantana gwamna to wai tsoron shi ake ji ne Idris nan tsoron shi ake ji ne eh wace irin da'awa ce gashi kuma Allah ya kawo almajiransa ma sun fara juya mai baya irin su afakallahu sun gane cewa da'awar Idrisu da'awar taza tarzoma ce da ce wacce aka gina ta akan doron Boko Haramu irin su Idrisu a gari hatsari ne muna kira gare ka Alhaji Bala Kauran Bauchi a dakatar da wa'azin da Idrisu gabaki ɗaya kawai a dakatar da shi ko da ba a kama shi ba to a dakatar da shi in ma zai yi wa'azi a daina sawa a social media in ma zai yi wa'azi a daina la speaker a hana shi kwata-kwata saboda wa'azin da ta Idris ba abin da ke koyarwa illa ta'addanci bari su samu shi kuji abin da yake mana. wallahi in kai wasa Allah zai kashe mana kai dare daya ku sa takunkumi wa zan ku saka da Allah ku saka duk barnan da ake a duniya din nan ba ku sa masa takunkumi ba ku wadan suka ne ku masu Allah ya ce annabi ya ce su ne ku. yanzu saboda Allah ya kamata talla gwamnan Bauchi daman ka daɗe kana mai barazana a ce wai sibiliyan bakin da kikin jahili wai ya tsaya yana ma gwamna barazana akwai fa a cikin lakcan ka kwanakin bayan Idrisu da kake faɗan cewa yau in farcen ka ya taɓu a rana ɗaya in kai mutu wai wallahi almajirin ka sai sun kashe gwamnan Bauchi ka faɗa gwamna fa sannan yanzu kana gaya wa gwamnan Bauchi irin wannan magana? irin wannan magana ya kamata a ce wai civilian malamin da ko certificate bai da shi na da'awa ya kamata a ce wai saboda Allah a ce wai yau shi ke gaya ma gwamna irin wannan maganganun ba ma wai kansila ba ba ma wai dan majalisa ba ba wai ce a gwamna ne kake bude baki kake gami irin wannan magana saboda tsabagen rani to wallahi tallahi bala kauran alhaji bala kauran bauchi muna baka shawara wannan sako ya isa zuwa gare ka Idrisu kwata kwata a hana shi wa'azi ne saboda duk alfarman da aka yi da roƙon da aka yi maka Allah ya sa ma kai gwamnan Bauchi kana da zuciya mai kyau kana da tausayi wallahi da a Kaduna kake wannan iskancin Idrisu da tuntuni malam Nasiru Ahmad ɗan Rabai labarin ka ake kawai sai dai labarin ka amma ka rinka kowace kalma ka ɗauko ka ɗaura ma gwamna bayan annabi ya ce wa ni stumir alaikum abdun habashi ko da bawa ne bakin fata daga Habashi aka ɗaura muku ya ku larabawa a matsayin shugaba alaikum bis sam'i wa da'ati ku ji kuma ku yi biyayya amma kai ba ka da biyayya Idris duk magana da ka gara ma ka ɗauka ka ɗaura mu kowa ka zage ka zage yan ɗariƙa ka zage shehu ɗayir bauchi ka zage gwamnan bauchi ka zage yan izalan jos ka zage yan izalan kaduna ka zage balalau ka zage Kabiru Gombe ka zage ainihin ah, ah, Sambar Cikon, ka zage ainihin ah, Yahaya Jingir kowane bangare ba wanda baka zaga ba kare na kowa wani irce ce da'awa uwa tabbas da awai Idris da dawa ƙarya ce gashi yanzu an yi manyan almajiransa sun fara gane cewa da awai shi da'awar ƙarya ce irin su almajiransa irin su abakan lawu irin su abakan lawu bari su samu ku abakan lawu ku ji shi dai Allah tabaraka wata ala ya taimake shi ya dawo daga barin da da'awar Idrisu bari ku ji shi kuna fahimta mu abin da muke so ku gane gaskiya muka gano kuma wallahi ba da mu koma kan wa'azin ban kaura ba mun banta har abada har uwa na rantsi da Allah yadda uwa ta ta duniya haka na bar wannan da'awar an fahimta yawwa so da haka wannan shine gaskiya guda ga abinda muka karanta su tafai mun karanta mun gano cewa wannan tsarin ba tsari bane su ma magoya baya su daina bin wannan tsarin idan wani ya hau mimbar yace zai yi wannan abin na rantse da Allah ku shiga hankalin hmm. dan hukuma ba abun wasa bane da ka sa kanka da gidanka da rayuwarka a cikin babban bala'i hmm. shi ma bai sa kansa da rayuwarsa da iyalansa a cikin babban bala'i su jami'an tsaro din sun so da su dauke ka su aje ka a Abuja na rantse har duniya ta kare ba ka fita bai dai ka mutu in ka mutu ba da a sanar da yan uwan ka ba dai a tona rami a wurga ka sai ta jira marrabu ka har kowa ya tsufa ya mutu an daina labarin ka ka ga mun uban da zai turo ka hukuma ba a mata iskanci duk jarumtan mutum na rantse da Allah an aje shi sai a ce to jira a nan wajen wallahi da ka shekara daya biyu uku goma dubu wallahi kana zaune a wajen hmm. sai ka mutu kotun ma ba da aka yi ka ba hmm. shi yasa duk malamin da yake irin wannan a je a gaya masa wallahi a ba shawari masoyansa su ce masa ya daina shine in ba haka ba duk kuma wanda zai zo a matsayinsa na gwamna wallahi fada da ayi da shi kuna sa ido kuna jin abin tsarin yana tafiya ko kowa in ya zo fada da ayi da shi to kuma ana fada da wannan ana fada da wannan wallahi an yi gwara da wani wallahi goshin ka da ya ne sosai Allah ya sauƙaƙa da haka hukuma ba abun wasa bane jami'a abun wasa bane kar mu dinga da'awa muna kira zuwa ga tashin hankali da sunan jarumta ko da sunan cewa a gwagwarmaya gwagwarmaya ba hauka bane Allah ya gane da mu ni dai inda ka ganni na zauna a nan daram nan gani nan bari na dinga warwarewa kenan Yawwa. insha Allah to alhamdulillah yan uwa wannan fa almajirin Idris ne ya gane gaskiya kuma duk wannan maganganun da Idris yake Idris ne ke cin mutuncin gwamnati ke cin mutuncin ainihin jama'a kuma shi abakan lawa yanzu ya gano to wai shin Idris gwamnan Bauchi tsoron shi ake ji ne gwamnan Bauchi wai ana tsoron Idris ne ka rinka dira kan kowa kai baka baka da mutunci Idrisu ka da ka dira kan gwamna ba ɗaya ba ba biyu ba ka dira kan malamai na addini ka dira kan kiristoci kowa baka kyale ba ka bi karfin kowa ne to ga abakan lawa na isan maka da sako ɗalibinka gashi shi ya gano gaskiya kuma Allah ya ƙara shiryar da shi akan hanya madaidaiciya ya gano gaskiya har ma ya tashi ya je ya ziyarci Shehu Ɗayir Bauchi ya ce wallahi ya daina kafirta mu ya tabbata mu ba kafirai bane kuma ya gano cin mutuncin hukuma cin hukuncin mukuncin gwamnati ba addinin manzon Allah bane addinin manzon Allah bai koyar da haka ba saboda haka muna kira gare ka Alhaji Bala Kauran Bauchi lallai a hana Idris wa'azi kawai ko mu ce a kulle shi ba ba mu ce a kashe shi ba amma a hana shi wa'azi kawai in dai ana son zaman lafiya domin wa'azin Idris wa'azin ta da tarzoma ne wa'azi ne na koyar da ta'addanci wannan shine kiran da muke a takaice saboda haka Allah mun roƙe ka Allah